shugaban 'yan sandan najeriya ya sanar da rusa rundunar 'yan sanda ta musamman mai yaƙi da 'yan fashi sas bayan zanga-zangar adawa da rundunar kan zargin cin zarafin jama'a kwanaki biyar bayan ɗage takunkumin da ecowas ta sanya wa mali shugaban ecowas ɗin nana akufa ado na ghana ya yi tsokaci game da ci gaban da aka samu a malin a najeriya wani gini mai hawa uku da ake kan ginawa ya rufta a Legas inda ya kashe mutane takwas a cewar masu aikin ceto muno lambisa yana ɗaya daga cikin fursunoni da dama da suka mutu a bana a gidan yarin buniya mai cunkoso da rashin isasshen abinci a jamhuriyar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo 'yan kwana-kwana a tanzania na fafutukar ganin sun shawo kan gobara a tsaunin kilimanjaro tsauni mafi tsayi a nahiyar afirka